Tuna Basir Da Munawa. Kamar siya? Dankali. Da nawa kake siya? Dari uku da hamsin. Ya za mu yi abin da ya kama dole ai dole bayan da za yi kuma tun da mutum da ya Allah ko addu'a za mu yi Allah ya ba mu abin siya. Ya abubuwan masarufi sun tashi kamar da 30% ba. a gari saboda duk abin da kaje ka taba shi a gari yanzu za ka je idan kana siyan shi misali a ce naira 100 in kaje sai ka same shi ya kama 140 ko 130 saboda in ka kulla wannan azumin gaba ɗaya ya zo sai dai fatan alheri a addu'a gaskiya an samu sabani akan na da baya ba wani hada hada kamar yadda da baya zaka ga azumi ya zo ana ta harkokin wannan can wannan nan babu kawai komai ya tsaya dai gaba ɗaya kawai kowa maneji yake wasu daga cikin al'ummar musulmi kenan a nan kano game da halin matsin tattalin arziki da tsadar kayayyakin masarufi da watan ramadan na bana ya iske mutane To ko ke musabbabin tsadar kayayyakin masarufin musamman ma kayan miya da na marmari waɗanda aka fi buƙatar su a cikin wannan wata mai alfarma? Sunana A zango mai kayan gwari. Abin da yasa kayan gwari suke tsada shine gaskiya na farko babu su a guraren da ake samo waɗannan kayayyaki sakamakon ruwan sama bai zo da wuri ba. mu kanmu masu harka ba mu taba ganin lokaci irin wannan ba a yanzu na kuke sayar da dankali kwano yanzu muna sai da wasu sukan sayarwa dubu daya da dari biyu wasu sukan sayarwa naira dubu tumatir naira dubu tattasai naira dubu attaruhu naira dubu da muka sai da su dari bakwai dari takwas da dama wasu abubuwan sun yi tsadar ba ma azumin ba tun da kafin karasowa azumin ma muna sai da kwanan tumatiri takwas dubu daya kafin ya yi tsada muna sai da shi 350 wani lokacin mukan cewa 400 dai malamai suka fara nasiha ga 'yan kasuwar da ke cinikayyar kayayyakin masarufi da sauran abubuwan bukata a lokacin azumin watan ramadan baya ga nasiha ga suma al'ummar gari malam rabi musa limami ne a masallacin sabilu rashad da ke unguwar zoo road estate a nan kano a nan kira ne ga bangarori guda biyu kamar su bangaren masu saye da sayarwa ko in ce masu sana'a yana da matukar muhimmancin gaske su dubi yanayi da ake ciki su tausaya kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ne mai albarka wata ne mai alkhairai to su ma su kasance sun zamo masu rahama ga ragowar al'umma lalle duk wanda ya sassauta to Allah tabaraka ta'ala zai sanya masa albarka cikin hannun jarinsa da ya kyautata bangare na farko kenan bangare na biyu kuma ina kira ga yan uwana waɗanda suke su kuma saya suke kar wani ya kallafa wa kansa abin da ya fi karfinsa Allah tabaraka ta'ala cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko menene al'amarin na rayuwa da kake gani ka ɗauke shi gwargwadon yadda za ka iya watakil da kana da yalwa a azumin da ya gabata kullum watakil za ka ci kwai za ka ci shinkafa za ka ci abubuwa za ka sha kayan furut na shaye-shaye da sauransu to yanzu kuma sai al'amarin ya zo ya canza ba haka ba ne yanzu ka duba sukari ya tashi ka duba tumatir ya tashi irin da 'yan abubuwan da ake saya na tada ko maɗa duk sun tashi sun tsefe to sai ka duba menene abin da ya fi muhimmanci a gare ka kai da iyalanka shikenan sai ka biyo iyalanka hakuri a karba da hakuri wannan shine abin da zai sa ainihi wato mu samu nutsuwa a tare da mu malam rabi musa kenan anan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria